Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban mu mai suna mijin buzuwa. Na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ke har fa ki take gani akan akan wallahi yaushe zan tsaya kula wasu yaran kishiya in bar nawa can su girma su ce ni ce maki su girma su ce ni ce makiyarsu ni na kore musu uwarsa a gida dan nake faɗa mata laifina da ya gani tace amma mijin kan buzu wannan ta gama da shi ta ko ina wallahi ke ni fa tun kan yaran tambi da bai damu da su ba kamar ba yaran shi ba wallahi idan kana da matsala da uwarsu yaran ba naka bane da zai dinga kin kula su yadda ya dace Laraba ce ta shigo muka mai da kallon mu gare ta ne. Tana ɗauke da alamin a jikinta. Ta ce uwar ɗaki na fa kamar yaron nan baya jin daɗin jikin shi. Na ce mama ni ma na kula da hakan tun da yamma yana kuka na bashi nono ki kamawa. Sai kuka yake yi shine kika ga na goya shi ya barci ɗazun. Tun dare bai yi ba mu kai shi asibiti a duba shi. A tuna ta faɗa na ce yanzu kan ai dare ya yi ina za mu fita da wannan sanyin hakan. Laraba ta ce ko in ka albasa mu shafe mai jiki, ƙila mura ke damun shi zai ɗan sa ya sake zuwa safe mu gani. Falon muka fito dukan mu muka zauna. Ina kallon yadda take murzawa yaron albasa a jikin shi da kyau ta ce in shi Allah zai samu sauki. Dan ciwon yara baya wuce mura da ciwon ciki wani lokacin. Sai ta gama shafe shi tare da shaka mishi hannunta a hanci. Tare da shaka mishi hannunta a hanci ya shaki gafin albasa sosai ta maimai da tufafin a jikin shi. Ta bashi magani. Shatu ce ta fito daga ɗakin da take ɗauke da Sadiya tana faɗin ‘yar nan take ta ki barci yajiya tun ɗazu nake lallashinta ta ki yin shiru. Tana ƙoƙarin miƙo min ita na rasa yadda zan yi da raina a lokacin. Karɓar ƴar ne daga A Atina ta ce a shafa albasar mata ita ma mu gani ai. Na ce anti, lamarin Sadiya ne akwai wuya kin san ita komai nata ɗan ƙa'ida ne. Jikinta ma har yanzu bai tsaya daidai irin na yara ba. ta ce bayan ita nan a shafa mata ta fi ɗan uwanta ne da aka shafa mai ta karbi yarinyar daga nuna ta ce laraba ta ɗauko mata wani albasar ta shafa mata shi ne muka samu yaran suka yi barci bayan an masu na gargajiya a gida ko da gari ya waye laraba ta yi wasu 'yan biyun wanka ta ƙara shafa musu albasar a jiki dukkaninsu aka goya su Ya kira waya ta har sau biyu ban samu ɗagawa ba don bana kusa da waya a lokacin na shigo na sami call ɗin. Wanka ne na shirya tsaf na fita. Na fita falo ɗan gidan da ke a gyara tsaf kamshi yake saboda gyaran da yake samu yanzu. na suka fito suka same ni muka zauna ga baki ɗaya mu sai laraba da ke girkin rana wanda za mu ci take ɗan tashi lokaci-lokaci. Hirar da su yana ɗan rage min damuwar da ke raina wani lokacin sai dai hira ta ce kamar gugar juna don kowa a asale yake da ɗan uwa. Dan gara laraba da atina akwai ɗan shirya tsakaninsu sosai. Ɗaya da wani abu muka ji dirin motoci a harabar gidan Ban kawo shi ba ne sai da ya shigo da mamaki muke kallon shi. Ba wanda ya tsammaci dawowar shi a ranar. Don mun ɗauka zai ɗan jima a can ne. Sannan muka yi mai sai dai duk da ya sai dai duk da ya amsa mana hankalin shi yana gun sadiya da ke kwance tana kuka ya nufi wurin yarinya yana faɗin yaya kuka bata tana kuka haka yana ƙoƙarin ɗauko ta zuwa jikin shi adna ta ce yanzu uwarta ta aje ta ta yi sallah shine ta fara kuka ashe ta yi kashi shatta ta ji yaɗa ruwa ta wanke mata ne ya ce shi ne za a kyale ta tana kuka haka kuma ba wanda ya ɗauke ta ya juya inda nake yana fuɗe shi yasa na dawo don hankali na bai kwanta ba kan yarinyar nan yanzu ai sai ka kula da ita da ka dawo ɗin don ka ya kwanta ko ya ce wani irin magana kike faɗa ma ka shiru ne ban ba amsa ba ya ɗan ƙura min ido zuwa ɗan wani lokaci sai kuma ya kawar ya ajiye yarinyar ya fara tafiya ya ce ina twins ban ba amsa ba a ce ta ce suna lafiya jiya dai ne al'amin bai ji daɗin jikin shi ba ya ce yaya aka yi yanzu yana kallo na Atina ce ta ce mai jiya dai an ba shi magani sai kuma laraba ta shafa mai magani sai jikin ya sanyi bai ce zai ga yaron ba ya wuce zuwa sama yayin da ake shigo da kayan ciki ni dai ina zaune a inda nake imani ya cika ni Adna ta ce lallai tsohon nan nasu bai nemi zaman lafiya da iyalin shi ba. Irin wannan halin da ya ɗauko yana sa mutum yana sa mutum ya yi abin da ya yi niyya a kan yaran ne. Ban samu toba komai a zancen da take yi ba, sai sauke ajiyar zuciya da nai. Na miƙe daga inda nake ɗaki na shige ina shiga laraba ta kawo min al'amin, wai jikin shi ya fara zafi. Maryam na kira ina faɗa mata ta ce tunda an faɗa mai bari mu ga abin da zai yi. Idan bai ɗauki mataki ba sai mu kai yaron asibiti. Sai wani lokaci ya fito ya fice daga gidan dama na sa laraba ta kular min da hakan. Yana kofta ta sanar min na kira Maryam inda ce in shirya mu je asibiti da yaron. Mun kai yaron asibiti sun duba shi. Suka rubuta maganin da za a ba wa yaron sai da na siyo na dawo gida. Ina hanya na ji ya kira ni na ɗauka. Kina ina ne na ce hanya. Sai na ji ya kashe wayar ba tare da yi magana ba. Yana kashe wayar na boye da rana na ajiye gefe na. Na dawo gida ɗauke da yaron a kafaɗata na shigo gidan hannu ɗaya ɗauke da ledar maganin da na siyo. Fat ɗina na shiga don babu kowa a falon babba. Ban jima da dawowa ba ya shigo ɗakin yana faɗin ina kika fito. Na shigo na samu kin fita ina ƙoƙarin ɗago yaron da ke kuka a saman gado. Na ce na kai shi asibiti ne. Duba yaron ya ƙaraso yana taɓa yaron ya ce me ke damun shi ne. Wani haushin shi nake ji a raina ban iya ba shi amsa ba sai ƙoƙarin ɗura ma yaron magani da nake shirin yi. Wani tsawa ya daka min yana faɗin, baki nake tambaya ba kin shiru? Ɗauko kai ne na ce ni ba likita ba ce don haka ba san abin da ke dame shi ba. Na ci gaba da bawa yaron maganin da nake yi ɗin ba tare da na kula shi ba ya ce oke wani zancen kike so nan kuma. Har ya kai kofa na ce zancen iyakar ka ce iyakar in tafi gidanmu ni ma tun da ban ban ba ɗiyanka kulawa yadda kake so ba ko. Juyawa ya ce shi ke shi ke sawa wannan Abin dama don kawai na tambaya akan Sadiya na ce ba za ki tambaye ni ba. Na ce ba za ka tambaye ni ba ai, tunda ba ni ce kaka ba kula da ita ba. Duk abin da za ki faɗa ki faɗi na san halinku na mata duk halinku ɗaya ne a wurin kishi ko kuma don kawai na tambaya shine abin wani zance can. Ya fita sai da na gama ɗura ma yaron magani na yi tunani idan ban yi da gaske ba akwai abin da ke shirin faruwa a kaina da yaran nan. Dan yanzu hankalin shi na gurin yaran Nafisa kawai kamar su kaɗai ne yara a gidan. yanzun da yake Jini ya dawo min sai ban ɗaga ba don cin lokacin sallah da ya yi. Ina cikin haɗa abinci a dainin ɗin shi ya shigo gidan na gama na ɗauka. Na ɗauka ya shige ashe yana tsaye yana kallo na. Ina gamawa na juya zan sauka ƙasa na ji ya ce ina kuma za ki yanzu. Na ce fat ɗina zan koma. Sai na ga ya matso inda nake ya ce Dida me yasa kike son bani matsala ne yanzu. Ɗagowa ne na kalle shi ido cikin ido na ce wani abin na sake ma yanzu kuma. Ko da yake ka san duk mu ɗaya ne wurin rashin kirki ai. Murmushi ya ce kin canza min gabaki ɗaya yanzu na rasa me ke damun zuciyarki a gidan nan. Gabaki ɗaya kin canza ɗabi'unki gare ni. Na ce dama haka nake ai, ko ka manta ne? Jawari ya zuwa jikin shi ya ce mu je ki bani abinci kamar yadda kika saba bani a baya. Da kenan, yanzu ka san ina da yaran da nake kulawa ma'ana yarana da na haifa don suna bukata ta a kusa da su. Saboda yaran ne ba zan samu kulawarki ba yanzu na ce koya min aka yakan hakan yasa na iya don kowa na sai sani. Murmushi ya ce, kin ban abincin dai. Ki ban abincin dai yanzu dan yunwa nake ji. Tabbas ɗin na nufa na fara zuba mai abincin kamar yadda ya bukata ya ja kujera ya zauna. Yana kallon yadda nake zuba mai abincin. Na gama zan wuce ya ce ki zauna in gama mana kamar zan yi magana sai kuma na ja na zauna a ɗaya daga kujerun wurin. Kwara ma kofa ido ne hankali na ya tafi ga tunani ya ce gaya min meye matsalar ki da ni ne yanzu da ya kamata a ce na samu jin daɗi a wurin ki. Maimakon in yi magana sai na fara kuka wiwi na ce na gaji da wannan zama haka. Na gaji. Ni ma ka sauwaƙe min tun yanzu ya fi min alheri da zaman ukubar da nake yi a nan. Shiru ya bai ce komai ba sai abincin shi ya ci gaba da ci. A hankali yana sauraron kukar da nake yi. Sai mamakin magana da na yake a zuciyar shi. Jin bai yi magana ba yasa na miƙe zan wuce. Sai lokacin Naji ya ce ki faɗa min laifin da nake miki har kika iya furta hakan a gare ni a gabana kuma. Baka san halin da ka jefa rayuwata a cikin gidan ba a 'yan kwanakin nan saboda fitinar gidan nan. Ban kai lokacin ɗaukar wannan gwaramar ɗin a lokacin nan ba. Ka san girman nauyin da ka ɗauka ka ɗora min duk ƙoƙarin da nake. Gaban kowa kake nuna min rashin godiyarka. Ba ka damu da damuwata da na yarana ba. Ina tsoron abin da nake gudu tun farko ya faru da ni a gidan nan. Mutum ya tara yara da shi da su su koma banza a gurinka. Gara tun wurin in rabu don ba zan iya ɗaukar wannan wulaƙancin ba da ƙuruciyata haka. A ajiyar zuciya na ji ya sauke ya ce yanzu na fahimci kina nufin ba na ganin ƙoƙarinki wurin kyautatawa su Isa da Sadiya. Me zai sa in ga rashin kyautatawarki gare su? Bayan uwar da ta haife su ta tsallake ta bar su, iyayena sun kasa rike min. Ke da kika zauna min da su ba tare da kaidamar komai ba, in ce baki kyauta min ba kuma? Ko kin ga na nuna bambanci akan yara rana ne da kike faɗin ba za ki ɗauki wulaƙanci ba akan yaranki. Kasa magana ne ban iya furta wani abu ya ci gaba da faɗin wacce ta yi min hakan. ta yaya zan ƙuntata miki idan ban gode miki ba kin san yaran nan ƙanana ne suna buƙatar kulawa dan su manta da uwarsa a ransu hawayen da ke zuba min nake ƙoƙarin gogewa da bayan hannuna ina nazarin maganganun da yake min na daɗin baki irin na maza ƙarshe na ji ya ce ki yi haƙuri ke uwa ce yanzu a gare mu kada ki yarda wani ya ga sarewar ki tun yanzu a kan gidan nan har a raina miki wayo kan hakan kada ki ɗauki abin da nake wa yaran da wani manufa na daban Kulawa ne kawai wanda ya dace na samu daga uwarsu da ba su samu ba, ya sa nake hakan. Rintsaye na ne na sauke ajiyar zuciya ina miƙewa zan bar wurin na ji ya ce ki zauna mu gama maganar mu, kada ki fita haka, a fahimci kin yi kuka. A nan, su ɗauka wani abin ne ya faru mu Komawa ne na zauna inda na tashi, ban ji magana ba wani lokaci na ɗauko na ɗan kalle na ɗago na kalle shi, na ga ya mayar da kanshi a saman masakalin kujera yana tunani. Jikin shi ya sanyi da magana da na faɗa farko ya san kawai na ƙyale shi ne da kama-kaman da yake min ɗin. Amma a gaskiya san kowaye dole ya ji zafin abin da ya nuna min kan yarana. Bai taɓa kawo a ni ma yanzu na haihu a gidan, kuma rashin ba yarana kulawa da ya daina zai iya haddasa wani abu a zuciyata ba kan yaran. Balle ya yi tunanin da yake bai dace ba a fili har kowa ya fahimce shi. Shi yanzu da ne wannan maganar yake nazarin wannan abun zai iya jawo matsala sosai a tsakaninmu har abin ya shafi yara a gaba. Gashi tun yanzu shakuwar da muka fara samu a tsakaninmu ya fara raguwa, don yadda nake nuna, don yadda nake yake nuna min ɗin. Wasu hawaye ne na bakin ciki na ji sun kara zuwar min lokaci guda ina kokarin mayar da su a idona. Na ji ya sauke a ajiyar zuciya ya ce kukan nan da kike yi haka yana ɗaga min hankali na. Idan haƙurin da na baki bai gamshe ki bane ki faɗa min in akwai wani matsala ne sai in sani. Na ɗago na ɗan kalle shi na ce rayuwar gidan nan gaba gabaki ɗaya ba tsari a cikinsa. Ni kenan a haka zan zauna a cikin ƙuncin miji da na kishiyoyi ko ina ba daɗi? Mace ba ta ganin fuskar miji a farin ciki ta ji daɗi ko miji ya zauna da iyalan shi ya ji damuwar matar shi. Kullum sai a ɗan ƙwararren lokaci za a zo mutum. Za a zo mutum. Sai na yi shiru. Murmushi yana faɗin ina sauraren shi wannan ne kawai damuwar take a gidan nan. Ko da saura. Dan ina son in sani inda nake da gyara in gyara nan gaba kamar yadda kike so. Dan wannan kalaman naki na ji shi cikin raina da kika yi buɗar bakinki. kina ikirarin ke ba za ki iya zama ki yaran a gidan nan ba. Ban taɓa tunanin jin wannan maganar a gare ki ba Khadija, ba na jin daɗin ganin ki a cikin takura. Hakan sai in ga ban miki adalci ba ban kuma yi wa iyayenki ba su ma. Dan Allah ki faɗa min duk damuwar ki da ni a gidan nan, ashe nake da in gyara matukar bai saba ma addini na ba a gidan nan. Khadija, abin da baki sani ba shine zama da ke ya faɗa kai da ni abubuwa na rayuwa da dama da na rasa su a baya a matsayina na namiji. Na namijin fiye da ɗaya a gidana. Ki yarda da ni da ba zan taɓa cutar ki ko wani naki ba balle yaran da na haifa da zufata. Da haka ki faɗa min ko me damuwarki. Ki kuma bani second chance da za mu gyara matsalolin gidan nan da kike ganin tauyewa ne a gare ku. A jiya zuciya na sauke don jin yadda yake kalaman shi a gare cikin tausasawa. Ina jin zuciyata tana min sanyi raɗaɗin da nake jin Tun farko, tunani nake a raina me zan faɗa mai kuma wanda ya wannan maganar gare ni haka. Me ya saura in faɗa mai wanda ci bai san shi akan iyalan shi ba. Kallo na yake ban sani ba ganin na zurfafa ga tunani ni ma ɗan hura min iskar bakinsa. Na buɗe ido na na sauke a kan shi. Sauran kawar da fuska ta ta yi gare shi ina sauke a ajiyar zuciya ya ce ke nake saurare Rida. Na ce a hankali ba komai, in dai zan samu kulawarka a matsayin iyalanka, ya wadatar min ga komai. In dai wannan ne kawai damuwarki a idan nan ki sa kin samu dama. Dan karatunki ne da lalurar ciki ya kawo wakan amma kuma ni ma fa an rage ni a gurare da dama kin kuma sani. Kallon shi ne da sauri don jin abin da zai faɗa ya ce yes ni ma in dai wannan ne sai in ce ni aka kuntatawa dan ba a bani kulawa da ya dace sai an fara min sai a fara min ruwa kuma daga baya. Murmushin ƙarfin hali na ce da wannan bataliyar buzaye na gidanka kake son a baka kulawa komai. mutum ke yi don su ko mai mutum ke yi idan a kan shi yake. Murmushi yana miƙewa zuwa inda nake yana faɗin yanzu ai ba bataliyar. Ba bataliyar. Ai yanzu bataliyar ki suka rage a gidan nan kaɗai ko su yaya za da su kuma. shiro na na ɗan harare sai ya ce kin yi shiru baki ce kuma ba ce wannan ai ba su suka ai ba ai ba su suka sa ido a wurin wa'ancan ba. Dukawa ya daidai inda nake zaune ce wani iri na ja cikin raina kamar mai raɗa. Ya ce, kin san me kai? Kin san me? Kai kawai na girgiza mai da ke kaɗai ce matar da zan zauna da ita mu yi magana ta fahimta. Har mu fahimci juna a natse. Babu wani hayaniya a gidan nan. Kalamanki na yanzu sun saka ni jin kunya, kaina da nauyin ki a idona ki gafarce ni Dida. Na san ban kyauta miki ba har ga Allah. Kin faɗa min Yaro bai da lafiya ban kula ba ban duba shi ba ni kaina ban san abin da ya ɗauke min hankali ga yin hakan ba. Ya kara dukowa gab yana faɗin ki yi haƙuri ki taya ni da addu'a. Duk da na san kina min amma ki ƙara kwanan nan duk abin da nake Nafisa sai yaranta nake gani a idona. Kwanan nan duk abin da nake Nafisa sai nake gani a idona. Wani iri na ji gabana ya faɗi sai na dake hakan a cikin raina ya ce na san kowace ce Nafisa. na san ba za ta bar ni in zauna lafiya ba. Wannan tafiyar na san tana can shiri a kaina sosai fiye da na farko. Cikin ƙarfin hali na ce mai idan sihiri kake tunani tana yi shi ɗin ma. Shi ɗin ma take yi, don duk wanda ke haɗa wani Allah da Allah ya zama mashiriki. Kai mai zai hana ka dage kana da sani gwargwado na addini yaya. Idan ka dage komai za ta ɗauko maka a kanta zai koma. Maganar gaskiya kana da rauni a gurin tsayawa ka yi addininka. Ka fi ba da ƙarfi a gurin neman duniya wanda duk abin da ka samu iyakar shi duniya ne. Sai nake ganin har da sakacinka wurin ba ta dama tana wasu abubuwan da take yi a gidan nan. Ƙirƙiri za ka kama ta da laifin da ya shafa hakan amma babu wani matakin da ka taɓa ɗauka. Ƙwaƙwara a kanta. Don me kuwa ba za ta ji daɗi ta mai da ƙaimi ga sharrin da take yi ba, tunda ta ɗauka ci ne mafita a gare ta. Ka kafa mata, ka kafa mata tsauraran matakai ka dage gurin ganin addini ya wanzu a gidanka. Dole ko ba ta wa Allah ta rage wasu abubuwan da take yi din. Ka duba yadda alajinku yake tsaye a gidansa. bai ba kowace mace dama da za ta rena shi a matsayin shi na mai gida ba gare su kai ko duk wannan abin ka yi watsi da su ka kama ki da turawa da wanda ba haka nan ba don kawai so da ya rufe ma ido. Ya tsin hannuna ya ja da ƙarfi yana faɗin wannan magana sai da na ɗan sake ƙara dan zafin da na ja a lokacin ya ce kika ƙara faɗin hakan sai na miki fiye da hakan ya ce akwai wata mace wacce nake so da har zan da sai rufe min ido bayan ki wakin manta ke ce maganin Nafisa a gidan nan kin faɗa tun kan ki shigo gidan nan kuma na shaida hakan a gare ki tun daga shi yau kin kore ta Ɗan ɗagowa ne na kalesi shi na ce ni ce ma na kore ta kenan ba kai ba. Ya ce a kan wata bar gidan nan to a kan ki ne ke didar. Dama ta ce ‘yar matsafa kike kin ga kuwa tsafin ki ya fi nata kenan yanzu. Marmaci ne don jin abin da ya faɗa ɗin na ce wata sabuwa kenan ya ce ai sanin kanki ne ya kai har inda ma baki tsammani ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.